أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta’ala ya kawo mu yau sha tara ga watan ashirin da tara ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau sha tara ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da darussa na waɗannan littafai guda biyar littafan da maksudin karanta su shine yin tarbiyyar kai farawa da littafin rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta goma a ɓangaren mata kenan ita ce ummu aiman wadda mutuniyar habasha ce ita wadda an faɗa mana sunanta baraka bintu ba. to za mu tashi aka ce makanatuha inda Allah ta'ala matsayinta a wurin Allah maɗaukacin sarki wato tana ɗaya daga cikin waɗanda karamomi na waliyai waliyan Allah na gaskiya suka bayyana a tare da ita to shine makanatuha inda Allah عن عثمان بن القاسم قال لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء أقش أم أيمن لوقش ذات هجرة amsat bin munsarafi sai ta tsinci kanta yamma ta mata a wajen da ake ce masa al munsaraf dunar rauha'i ba ta kai wajen da ake ce masa al rauha ba wuri ne daga makka zuwa madina kun kuma wajen dawowa ne a ce daga madina zuwa makka sunayen wurare ne to da ta zo wajen aka ce fa'atishat sai kishin ruwa ta kama ta walaisa ma'aha ma'un kuma ba ta da ruwa wahiyar sa'imatun alhali lokacin tana azumi lokacin buɗe baki yayi amma ba wanda za ta sha wa wajahidat har ƙarfinta ya ƙare ai asaba haljahdi ke ta samu rauni a jikinta dulli alaiha min as-sama'i dalwun aka ce nan kawai sai ta ga an turo mata wata guga min as-sama'i daga sama min ma'in gugan nan akwai ruwa a ciki bi rasha'in abyada igiyar guga kuma faraci an an ce ar-rasha igiya da ake daura ma guga wasu kuma malaman lura suka ce duk igiya ana ce mata basha amma wasu malamai suka ce igiya amma wacce aka ɗaura mata guga a sharibat sai ta sha wannan ruwan wa kanat taqulu ta kasance tana cewa ba da ba'da zalika atashu tun daga wannan ranar ban sake jin kishi ba ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر haƙiƙa kuma na tsinci kaina a cikin kishi alhali ina azumi fil hawajir a lokacin tsananin zafin rana amma a kishtu amma kuma ba na jin kishi wato ta tsinci kanta a wurare na da ya kamata ta ji kishi amma kuma ba ta ji kishi ba an an ce alhawajir jami ne na alhajira alhajira lokacin ganjin rana kamar lokacin azahar wannan riwayar da aka kawo ke don al'imam eh, ibn sa'ad ya ambace ta cin a tabakatul kubra da wasu malaman a baya-baya al'imamu ibn hajar al'asqalani a cin al'isaba amma akwai malaman da suka raunana kissa cewa kissa ce wacce take mai raunin sanadi hmm? wasu malamai suna ganin akan ɗan sassauta a game da irin waɗannan Eh, ana karɓar abin da ya shafi kamar zikirul manaqib domin nan zikirul manqaba ambatan daraja ne an fada falalarta da darajarta to a tafiye dai in ga kissar ta inganta babu wata damuwa to wannan karama ce daga cikin karamomi da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba waliyansa a aqida ahlus sunna jama'a akwai waliyai akwai waliyan Allah amma a gefe guda kuma akwai waliyan shaiɗa hmm? shi yasa malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi ya rubuta littafin sa ya ce masa al-furqan bayna awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitan rabewa tsakanin waliyan Allah mai rahama da kuma waliyan shaiɗa akwai waliyan Allah da Allah ke ba su karamomi hmm? kafin malam ibn taymiya malamai sun yi rubuce-rubuce a kalimamun lalaka'i rahmatullahi alaihi yana da littafi akan auliya karamatul auliya ya kawo abu in zai ambata sai ya ambata da sanadi karamomin sahabbai karamomin tabi'ai karamomin atba'u tabi'i har zuwa malaman zamaninsa wanda yana cin malamai na karni na biyar Allah ya gafarta musu tabkilin qita'il wahyi min as-sama na na ummu ayman barakat bint sa'laba ta yi kuka a lokacin da wahayi yanke ta yaya wahayi ya yanke an anasin daga anas radiyallahu anhu anna umma aymana bakat hina mata nabiyyu <coughs> sallallahu alaihi wa sallam umma aymana radiyallahu anha ta riƙa kuka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu fa qila laha sai aka ce mata atabkina kina kuka dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Allah ma Allah madaukakin sarki ya riga ya faɗi ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun afa in mitta fa humul khalidun da Allah ya faɗi cewa manzo Allah sama ba ya zo bane dan ya zauna zai rasu to sai yi kuka ke ta kuka haka qalat sai ta ce wallahi laqad alimtu annahu sayamut ta ce na rantse muku da Allah na san annabi sama zai rasu walakinni innama abki ala alwahyi amma ina kuka ne saboda wahayi idan idan qata'a anna min sama domin ya yanke mana daga yanzu babu alaka tsakanin sama da ƙasa kenan sai dai ayi ruwa amma wani sako da za a ji abin da yake faruwa a bada labari daga sama in akwai wata kusuma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an rika yi a yi wani abu ya faru na rigima Allah madaukakin sarki yanke hukunci da wahayi ka kaga manzon Allah sama ya rasu ba kuma sauran wahayi wanda ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa ba a yi ma wani wahayi na annabta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba annabi bayan sa duk wanda yazo ya ce an bashi wani abu na addini bayan annabi sallallahu alaihi wasallama to yana ja da annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ja da alkur'ani da ya ce walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi bayan manzon sama ba annabi sai dai akwai bisharat akwai karamat sannan akwai manamat amma dukkanin su ba a aiki da su a wajen tashri'i wani ya zo ya ce ya yi mafarki an ba shi kaza wata ibada sabuwa amma dai akwai bishara bishara ta kasance kana kan wani abu na sunna sai ke mafarki a cikin mafarkin a nuna maka sakamakonka domin tabbatar da cewa sunan nan gaskiya ce to wanda akwai shi eh? wannan kuli ne tabbatacce wa bakat yau na umar ibn al-khattab sannan ta yi kuka ranar da aka kashe sayyidina umar radiyallahu anhu ranar da aka kashe sayyidina umar ba na na ummu aiman kuka ba madina ga baki ɗaya kuka ake yi daular musulunci ga baki ɗaya garuruwa kuka ake saboda mutuwar sagidu na umar radiyallahu anhu mutuwa ce ta duniya ƙofa ce shi aka ɓalla tun daga wannan ƙofar da aka ɓalla to nan ne aka samu aka shigo cikin musulmai kuma fitina tun daga ranar ba ta yanke ba har zuwa yau duk waɗannan fitinin da kake jin suke faruwa to suna da alaƙa da kashe sayyidina umar radiyallahu anhu Allah عن طارق قال لما قتل أمه وكت أم أيمن لذا طارق يكي شي والوقة عند أرقك سيدنا أم رضي الله عنه نعنى أم أيمن تارك كوتا وقالت اليوم وهل الإسلام اليوم وهل الإسلام تشي يوم مسلين شي يارونا يوم مسلين شيارة لنا لو من سيدنا أم رضي الله عنه كان حسنا منيعا lil islami wal musulmi wata katanga ce shi ta ƙarfe da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama Allahumma a'izza hadha ad-dina bi ahaddir rajulain ilayka a lokacin manya-manyan mutane da ake da su masu faɗa aji waɗanda ake jin tsoron su matasa mutum biyu ne da annabi sallallahu da sayyidina Umar radiyallahu anhu da Abu Jahl annabi sama yi addu'a sai addu'ar annabi salama Allah ya anshe ta sai ta zama da Umar ta shirafa duk mun san wannan batun saboda haka tun daga ranar sagidu na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu da ya shiga musulunci to musulunci dauka yake so da ka ranar da Umar ya rasu aka kashe shi to kuka ta rikai ta ce al-yawma wahal islam yau kan musulunci ya samu rauni ita gaskiya ba a alakanta ta da wani cewa in wane yana nan to akwai gaskiya amma dai ana jin mata tsoro domin duk gaskiya tana buƙatar kariya tana buƙatar mai kare ta tana buƙatar mai ƙarfafa ta Allah shi kyauta Wa وماتت رضي الله عنها في خلافة عثمان بن عفان Anhu ta rasu ita اتنا أم أيمن رضي الله Anha. أزمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ويروي حرملة مولى أسامة بن زيد حرملة مولاني بررن باوان سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه بينا هو جالس مع ابن عمر وترانا شي حرملة ينا زوني بشيدا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما radiyallahu anhuma إذ دخل الحجاج بن أيمن سيجي كان أم أيمن يشغو سوننس الحجاج أنت أنت يا حيفاد أكي شيء مس الحجاج أنت كم سوننس أيمن kasan sunan hajjaji ya zama abin ki ko saboda wancan hajjajin fa salla salatan lam ruku'a sai ya shigo wata irin sallah bai cika ruku'u ba ولا سجودها سنبدي سكة سجدها فالشيء الحجاج ابن عين ده فدعاه ابن عمر سيسجدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سي كراش وقال أتحسب أنك قد صليت إيش قناة أمان ينزون نصلى قي شين ينزقنا أمان ونصلى قي innaka lam tusalli kai sallah ba kaga yadda manzon sama ya ce ma almusi'u salatahu ce irji fa salli fa innaka lam tusalli sai da suka yi haka so uku ko ba kai sallah ba kai sallah ba yace wallazi ba ataka bil haqqi la uhsinu ghayrahu fa'allimni ko to fa'ud li salatika ko ba kai sallah lamma walla lokacin da ya juya zai tafi ya je ya sallah qala ibn umar sai na abdullahi dan umar ce. man hada ya tambaye ni ya har mala yace waye wannan fa qultu sai nace ce hajjaj ibn ayman ummi ayman ai al ne babansa kuma aiman ne shi kuma aiman dan ummu ayman فقال سيتي ce رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم sai da annabi sama ya ga wannan yaron to da ya zama cikin masoyan manzon Allah da manzalla sama ya san shi saboda yana san mahaifiyarsa mahaifiyarsa baiwar manzalla sama ce ta da ya yanta ta sannan kuma tana ɗaya daga cikin hawazin nasa wato waɗanda suka rena annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? saboda haka ita ce wannan fasalamun alaikum ahla baitin wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku mutanen wani gida na musamman wato da shi alhajjaj ɗin, da babansa aiman da kuma kakarsa ita ummu aiman din Allah maɗaukakin sarki ya sa aminci a ga wannan gida ya ƙara musu aminci sannan Allah maɗaukakin sarki ya sauka musu da rahmarsa sannan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu albarka dama suna da albarka to Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu wannan ita ce ummu aiman eh, sahabiyar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sirarta na nuna mana yadda musulunci ya kasance dukkan wasu bambance-bambancen kabilanci musulunci ya yi fada da su ba habashi ya ce sannan na biyu dukkan wani bambanci na wane maɗaukaki ne wane kuma wabi'i ne a ce waɗannan su ne shurafa waɗannan kuma wuba'a'u waɗannan masu daraja waɗannan su kuma makaskanta ne musulunci ya kau da wannan eh, baiwa ce baƙar fata ƙasar habasha amma ga darajar da ta samu ga matsayin da ta samu annabi su sama ya kasance yana girmama ta yana ganin darajarta ga jikanta ma ya samu haka ibn umar na cewa da a ce annabi sama zai gan shi to sai ya so shi wannan wanda yana cikin manya-manyan darussa sannan yana nuna mana Allah maɗaukakin sarki abin da yake bukata shine zuciyarka baya kallon asalinka ka. da in kana alfahari kai dan wata kabila ce wadda ake jin har asali ce in ba kai abu jiki ba laqad rafa Allahu Salman Farisa laqad rafa al-Islam Salman Farisa wa wada ash-shirku الشريف أبا لهب هو النسيب ذا أبو لهب وتا ذا سلمان الأم فارسة الجنة رفع الإسلام سلمان فارسة ووضع الشرك النسيب أبا جهل هو أبا لهب أبو لهب سيدا شيء القرآن يسو كينا faɗin cewa ɗan wuta ne shi tun a duniya so da Allah shirye mu Allah ya ganar da mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين